السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم الله بيان من مدمك أكن حج أتكيتي من يمغنى أكن وتنوه عن أيك حج تمتعي إفرادي لقيران كما مكتزامي مغنى أكن تمتعي سيمكن مغنى أكن وتوافي wanda mutum zai yi dukkan su za su yi tsawafi kamar idan muka yi bayani to a takaice aikin hajji ta matsu'i shine muka ce mutum zai ɗauki harami daga madina ko daga miƙaƙi ko daga inda ya sauka da niyyar wato aikin umara da fari ya zo ya yi tsawafi a ɗakin ka'aba ya yi safa da marwa ya sauke harami to zai zama ya zama kamar tamkar magidanci wato mai zama a can ƙasa kenan duk abin da aka haramta wa mai harami shi ya halatta gare shi sannan kuma ranar takwas da zulhijja muka ce zai ɗauki harami da niyyar aikin hajji sai ya fita tare da wa'incan da ba su sauke su ba masu ifradi da kirani to magana akan safara marwa shine ba mu fayyace sosai ba shine muka ce akwai dutsen safa wanda mutum zai je yana karanta wannan aya inna safa wal marwa min sha'airillah ga wanda iya wanda bai iya ba haka zai yi addu'insa ya je can ya hau kan dutsen safa din sai mutum ya fuskanci ɗakin ka'aba ya tsaya ya yi addu'a زي yi إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ne wannan addu'a yana da kyau ko wasu addu'o'i yayi amma wannan ita ce wacce ta tabbata to daga nan mutum zai wasu addu'o'insa ya roki bukatunsa sai ya fuskanci wato marwa daga nan dutsen safa sai ya sauka ya gangara ya tafi can marwa in ya je ya hau dutsen marwa ya yi tafiya ɗaya kenan nan makan murwa ɗin zai tsaya kusanci ka'aba ya yi addu'a sannan ya gangara kuma zuwa safa in ya zo kan safa ya yi biyu in ya koma marwa uku in ya kawo safa hudu in ya je marwa biyar in ya zo safa shida in ya koma marwa bakwai a safa ya fara marwa zai karasa to a wannan tafiyan da suke yi mahajjata suke yi mazaje ana so akwai wani wurin da aka sa wuta kore in mutum ya duba saman shi zai ga koren wuta to daga farawan koren wutan nan zuwa ƙarshen koren wutan to ana son mutum ya ɗan yi tafiya da sauri-sauri fiye da tafiya haka amma bai kai gudu ba kamar yadda ya yi a tsawafi guda uku na farko da muka yi bayani zai yi wannan wannan wannan guje-guje da mutum zai yi ɗin asalinsu shine lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya taho daga makka wato daga madina zuwa makka da niyyar aikin ibada wato na umra su mushrikan maka suke cewa ai shi manzo sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai sun je madina zazzabi da ke can ya kama su jizzikin su sun yi rauni ba su da makwarin jiki da za su yi wani abu da ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu a ma sahabbai su yi wannan din to anan ne wannan sassarwa ta to sunna wato dalilin illan ta sau amma kuma yin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wato ana aikata haka ɗan amma maza ne kaɗai za su yi banda maza to daga nan idan wanda yake shi da maturi ne yake yi in ya zo ya yi tsawafi ya yi safa da marwa muka ce ya yi umuransa kenan to shi zai rage gashinsa kuma sai ya sauke haraminsa kar ya yi sauri ya cire haramin sai ya rage gashinsa domin wannan shine alama na halaccinsa sannan sai shiga harami ya shiga kayan gida amma su wa'ancan mai ifrari da qiran su za su zauna a cikin haramin su ba za su cire ba wannan kenan abin da ya shafi wato aikin hajji tamattu'i da ifrari da qiran daga mikati wajen ɗaukan harami har zuwa tsawafi har zuwa yin safa da marwa daga nan kuma ran takwas da zulhijja sai a kama hanya dukka wa'annan da suka zauna a cikin haramin su da shi mai tamattu'i da zai dauki harami a karo na biyu duka za su kama hanya zuwa fita mina to kafin nan akwai abin da ake cewa mahzuratul ihram abinda wanda zai dauki harami ana neman ya nisance su tun kafin mutum ya fara daukan harami na umra ko haji ko a lokacin aikin haji ko ba lokacin aikin haji mutum ya san su domin idan mutum ya shiga harami wato an haramta masa yin wa'annan in yayi to za a ci taron sa a shar'ance wato akwai nauyi da shari'a za ta ɗora masa na wasu abin da zai yi daga cikin abin da aka hana ababai ne guda bakwai zuwa takwas wanda zai yi umra ko hajji inda ya shiga harami to ya haramta ya cire wato farcensa ba a yanke farce ba a yanke gashi ko aski sannan ba a shafa turare sannan ba a sa tufafi wanda yake dinkarke musamman maza kenan ba su sa kaya ɗaukake ba ban da rike kai sannan kuma mutum ba zai yi zance na neman aure ba ba zai ɗaura wa wani aure ba ko ba zai ɗaura wa kanshi aure ba sannan kuma babu tarewa da iyali sannan kuma babu farauta dabbar farauta ba za a kashe ba inda mutum ya sa harami dabban da in a wani lokacin da ba harami ana kashewa saboda farauta da mutum ba zai kashe ba duk wa'annan abubuwa ne da ake cewa mahzuratul ihram ababai ne da aka hana wanda yake dauke da harami yayi su shi yasa idan mutum yana so ya cire farce ko wani gashi a jikinsa kafin daukan harami sai yayi su don kada in ya shiga harami ya ce zai yi ba hana shi ba yayi wanka in ya ji zafi amma kada ya da sabulu mai kamshi duk wani abu mai kamshi ji mai harami kan nisance su wayannan su ne mahzurat na al-ihram to idan mutum ya yi ta abin da aka ce an hana karkai karkai karkai in mutum ya yi to me zai yi to shi ne shari'a ta hukunta shi da tsayin abu uku shi yasa Allah madaukake ke cewa ومن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او su cikin ku idan mutum ya zama ko ba da lafiya ne ko akwai wani ciwo a kan shi to me zai yi in ya aske kan shi aske an hana ko kuma farce ne an hana yankewa ga farcinka ya yi tsawo ka ni ba ni jin daɗi sai na yanke to in ka yanke ka sani fidiya ta kama ka fidiyan nan ita ce min siyamin azumi na kwana uku ko kuma yankan dabba ko ciyar da miskinai wato mudunnabi biyu wato za ka ciyar da miskinai guda uku to wannan su ne fidiya da ake faɗa in mutum ya yi kuskuren wa'annan abubuwa zai kwayo wa kansa hukunci da wannan Allah ya dace da mu da shirya manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum